Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. muhawarar studio kalangu. Jama'a maza da mata barkanmu da wani lokacin da kuma sake saduwa da ku a daidai wani lokacin tare da wani sabon shirin muhawarar studio kalangu Kuna tare da Tila Amadu, yar jarida ce a gidan rediyo mai zaman kanshi da ke agadarsa cewa da Radio Nomad FM ɗaya daga cikin gidajen rediyoyi abokin hulɗar Studio Kalangu. Mahawar dai tunatarwa ce wadda ake sake yaɗa ta a jihohi takwas na Nijar ta hanyar wata kafa ta musamman da ake rarrabawa a gidajen rediyoyi abokan hulɗar Studio Kalangu su arba'in da shida da gidajen talabijin shida. A agadesa kuna sauraron wannan mahawara ta hanyar sauraron gidajen rediyo rediyoyi kamar nomad fm da ke kan mita 100.9 da radio sahara fm da ke bisa mita 97 wannan muhawarar da kuke saurara a halshen hausa ta wannan karan za ta duba batun irin gudummawa ta matan agadas fannin siyasa musamman ma a wannan lokacin da ake tunkarar zaɓuɓɓuka masu zuwa na ƙananan hukumomi shugaban ƙasa da na 'yan majalisa A agadesa mata masu gwagwarmaya da ma fitowarsu a dama da su fannin siyasa na fuskantar kalubale domin ko ana ganin karancin su a cikin makamai na siyasosi, makamman gwamnati da ma wajen naɗe-naɗe na wasu makamai masu muhimmanci. Wannan kuma duk da irin hoɓɓasan da suke yi karara a matsayin su na mata masu gwagwarmaya da ke neman canji. Kasancewar su masu 'yancin fitowa a dama da su kamar yadda maza ke fitowa wajen samun mulki kamar yadda demokradiyya ta tanadar ma mata. Wanne muhimmi ne aga takar ɗiya mata a zaɓuɓɓuka masu zuwa. Me yasa wasu mata suke buƙatar aje takararsu a zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi masu zuwa? Waɗanne irin ƙalubale suke cin karo da su? Ta wace hanya za a bi don ganin mata sun fito kwai da kwalkwata kuma ƙaƙa za su tunkari ƙalubalen da suke gamuwa da su. Don amsa waɗannan tambayoyin mun gayyato malamai maza da mata inda zan barin su su gabatar da kansu. su to assalamu alaikum sunana madam imran na na barira ina aiki a ma'aikatar da take kula da bunƙasa ɗiya mata da kare haƙƙin yara a jihar agadas a dama ta akwai sunana absatu jordan nan garin agadas komin irgan da agadas president ce ta kungiyar mata assalamu alaikum ni ni ce madam abdullahi hajiya rabi abdurrahman mutane sun fi sani na da madam baloto rabi a takara a jiha conseil regional kenan ok ni ne salifu manzo mataimaki ne ga babban shugaban zaɓe na cikin jihar agadas kungiya wagawa da ake ca seni kungiya ce mai zaman kanta ta harkokin zaɓe eh, ni ne mataimakin shi insha Allah. To madalla malamai maza da mata mun gode kwarin gaske da amsa goron gayyatar mu a wannan muhawarar ta yau. Da farko zan suma da ke Madan Barira kina mataimakiyar daraktan ma'aikata mai kula da walwalar mata da kuma kariyar yara ƙanana. Tambayar tawa ita ce shin menene muhimmancin fitowar ɗiya mata a fagen siyasa musamman ma in an dubi yadda suke aji takara a mazaɓuɓɓuka masu zuwa. To, umhanin dai iya mata su huto saboda su ma cikakku 'yan ƙasa ne. Ci gaban ƙasa kowane iri ne a kowace ƙasa ta duniya ba ta yiwuwa ba da mata ba kenan dole a dama tare da mata saboda su masu ka gudunmuwarsu cikin tahiyar ginin ƙasa tahiya ta siyasar ƙasa tahiya ta duka tattalin arzikin ƙasa dole sai an dama da mata kenan su fito cikin fayan siyasa ya zama daidai ne inda ana neman bunƙasa iya mata ko ku ana neman bunƙasa ƙasar Nijar kenan dole sai an yi duk aikin da za a yi sai an dama da iya mata musamman ma an muka dibi yawan da gare su a cikin ƙasa kuma iya mata su ne suke fitowa su yi zaɓe su hau da duka wanda zai hau a cikin eh, wurin bangare na siyasa da duka inda ya zama kamar na kwanseye kamar na dipte kamar na shugaban ƙasa zaben mata ne yake hau da su wuraren nan saboda mun hisi yawa mun hisi yin zaɓe kuma. To kina ganin kamar muke ke kawo cikasa ga kamar fitowar ɗiya mata fagen siyasa? Cikas abin da da yake kawo cikas da yawa shine iya mata da dama ba su da ilimi. Akwai rauni wajen ilimi. Kenan wata da take shiga siyasan ma kawai yin siyasan ne take yi bata san ba menene manufa. yalla ta shiga faken siyasa saboda wani dan ta iya cikin siyasa saboda wata yalwa tana ciki koko kin gani nan akwai rashin ganewa ma menene wannan fartikin da na shiga menene yake fuskanta menene yake nema ina ne ya tashi ina zaya kenan kin gani nan ma wata cikas ne akwai wajen bangaren al'adunmu akwai wasu al'adunmu wanda gaskiya ba su ba mata dama su shiga fagen siyasa yadda ya kamata saboda an ce siyasa kun san cuɗuwar maza da mata ne kuma kun ga addinin ma akwai wani wuri inda a gaskiya cuɗayya tsakanin maza da mata akwai wuya addinin mu akwai inda bai yarda ba da shi kenan dole mata za su samu ɗarmin kai a cikin siyasa Freeman akwai dai abubuwa da yawa da suke hana ruwa gudu cikin mata su kawo gudunmuwarsu cikin al'amurra na siyasa akwai wata ran macen ma za a zaɓe ta ta samu takarar an ɗauke ta amma za a kewaya daga baya a roƙe ta a ce mata a ah, wani ne dan Allah abokina ne yalla wani wanta ne zai zo yalla wani kawunta ne zai zo a ah, bar mishi a gaba kekin nema da Allah bar mishi wannan kin ga gwagwarmaya ta maza ce kenan mu da an gaya min haka nan mace tana da tafshin zuciya sai ta ce to shi kenan na bari kenan kin ga wannan ma wata matsala ce ta samu amma an tauye mata hakkinta. Idan muka je gare ki Madam Hafsatu Wurtuddin matsayinki na jagorar kungiyar mata a fuskar jihar Agadis. Ya kike kallon muhimmancin fitowar mata a matsayin su na 'yan takara ko masu zaɓe? Wallahi na gode da kuka yi kiran mu a yau muka zo wajen kwatawa ga muhawarar da take abin da dama ya ci mana tu a tukuni ake cakomi hausa ba ta da abin ga jagoranci na kungiyoyi na mata cikin jiha ta agadas a nan gaskiya mace jagorancinta akwai bunkasa na daya akwai bunkasa gare shi mace in tana cikin jagoranci akwai ci gaba sosai ma akwai ci gaba gare shi don saboda me na ce akwai ci gaba gare shi mace komi take yi a nan cikin gari ne za ta yin shi duk komi da za ta yi a cikin gida ne a cikin gundumar da take ciki duk a nan ne ta zai shiga duka kenan ko babu asara cikin aiki duk na mace inda yake akwai ci gaba sosai gami da fanni ko da na makaranta ne na gida ne na yara da, da fami ma duka za a ca duka akwai ci gaba gare shi mm-hmm. kenan a in ki dai kamar ita mace idan kamar ta samu matsayi za ta iya ta taimaka a cikin gida cikin unguwa cikin ƙasa kwarai mace in ta samu amfani kowa sai ya yi amfani da wannan abin da ta samu na amfani kowa sai ya same eh kamar ba kaman kenan iya maza ba da in sun samu in sun samu su suna yi amma ba kaman mace ba mace nata nan cikin gida zai zai amfani ana amfani da shi da cikin gida da da jaha duka sai ta yi amfani da shi kamar misali yanzu namiji in yayi samu ma yau ko bulaguro ko kudin motar na ya bada abin kamar an rage ga kudin motar da aka tayi da su nake gani amma mace kin ganin in ta samu a nan ta tahiya ko ina a nan ne amfanin ta zai zama cikin gari a cikin gida kuma ya yi amfani da shi cikin cikin dangi da zamantakewa duka kowa ya samu amfanin ta to madalla malama hafsatu mun gode sai mu je gare ki hajiya rabi kina daya daga cikin matan da suka aje takara a fuskar jihar agadez muke son mu ji shin me yasa kika aje takara bismillahirrahmanirrahim masha Allah na gode da wanga tambaya na ji dadin ta in yaushe waɗanga tambayoyi muna so a mana su da mu ba da amsa tunda lalle ana ganin ka kana gwagwarmaya cikin siyasa ba a san me yasa ba abin da yasa muke gwagwarmaya cikin siyasa saboda mu kwato mata injinsu mata su ne ko da yaushe muka yi taro na siyasa sun yi maza yawa sun rubanya maza so biyu wasu uku amma sai mu gani in aka yi zaɓe aka samu iko sai a manta da su maza sai su tattare su kame mace tana nan zamne gida ba ta da magana saboda al'adodi ko haraka addini ba su wanda ba su gane ba sai su ce addini ne shi ya yasa muke so mu waye ma mata kai mu shiga cikin harkokin siyasa mu kwato musu incinsu kuma muna waye musu kai har mu gani abin abin da zai bada To madalla har yanzu dai eh, muna tare da ke Haji Harabi kamar waɗanne irin hanyoyi ne kika bi wajen samun matsayi a fuskar eh, kamar jam'iyyar take wadda ta baki dama aji takara? Jam'iyya ta abin da ya bani dama aje takara tun da aka kafa jam'iyyar siyasa mu ne na farin da mu aka kafa jam'iyyar siyasa muna tare da tarayya sau da kafa muna musu biyayya kuma sun gani mata da mun kiro su sun taho kenan babu wata matsala da za mu samu wurin ashe takara su da kansu da matan da manyanmu na siyasa su suka kawo misali mu ashe takara saboda sun san aikin da muke To Madala za mu koma gare ki madam Hafsatu kina shagura a kungiyar mata nan jihar agadez me yasa ake cewa mata kamar ba su samun ci gaba fannin jagoranci kamar maza lalle mata abin da ya musu karamcin jagoranci munan agadis na farin farko akwai talauci na daya akwai na biyu karamcin ilimi tunda nan wajen ilimi gaskiya mu ba mun komo baya saboda yariya da ta kai wurin shekaru a mata armi. amma yanzu muna kokowa bisa wannan mu samu uwaye su dinka barin diyansu mata ko suna karatu ma sun samu arme ma ana karatu tunda akwai kundin da ya ba da izinin nan idan muna nan muna waye musu kai uwaye don ni yanzu kin gani cikin satin gama mata uku na mai da alkwalma wannan aiki na ne wajen harkar diya mata na mai da diya mata uku na samu uwayensu na jan hankalinsu su uku na mai kamar uwayen hana yaran zuwa makaranta uwayen wa'ansu kamar yadda aka kamar ayran bayan su haka sai suka ce su zamana gida kawai shikenan su yanzu wani karatu ya ishe su tun da san maido su shikenan nace bai yi wa yaran ga su zo suna wanke wanke suna cikin gida ko kuma kuna ta ku uwaye ku yaran kun ci zarafin su kwarai na ciwo kansu uwayen kullum ina bayan haka nan ni da kaina muka tai na je na wajen provisor da kaina na tambaye shi za mai maido yaran nan da kuka ran vai wala ya karbe su ya amshe su ya maida su kin gani akwai ma wa'ansu uwa da suka gana mai da wa'annan su yansu tun bara ma uwayen sai suka zo suka ce wallahi muna son ki maida mana da yamma yansu suna nan cikin sai mana kin gani ki so maida bisu ma saboda karatun nan ni muna a garsu gaskiya shi ya maida mu baya ina kwatanta musu ne wani bi jagoranci abin da muke maida mu baya kenan rashin ilimin nan kin ga a ce a nemi wani mai nufo haka kaza cikin na jihar agars a ce gashi na agars ne ana samu ma ba da yawa ba yadda ake son su karatun nan ne kamata a bashi karfi shi ma mata da talauci wannan shi ne ma rigar su kamar me yasa kika ce talauci talauci saboda kin ga yanzu ko masana'anta ce mutane suke yi nan ko kana masana'anta nan batta dokuwa kamar da yadda akwai eh, turist da wani abin ga kasuwanci da yana tahiya yanzu kasuwanci agres bai tahiya kamar da kamar wani irin kasuwanci ne mata suke yi na yaƙi da akwai kasuwanci na aikin hannu da suke yi suna aikin hannu suna sarrafe sarrafe mata yanzu mata sun koyi ayyuka da yawa da suke yi akwai transformation da suke yi na kayan kayan mu na nan da yake lalace ana yanzu kun yanzu ba ku ganin suna lalace suna rubiya yanzu yanzu mata suna sarrafa su ne shi yasa yanzu ya rage an rage zubda su ana sarrafa su to yanzu sai an samu kamar wata wata sallah salon haka da ake niyame a samu a doki mata kalilan ne ake doka su ta yi ba su isa ba an baro da yawa na wannan sun tahi ma don samu su don sassaida artizana ma ana safiya mukin nan suna doka kayan su ta in ba wannan ba kaɗai ne cikin shekara so guda kenan kin ga abin da ya sa karamcin sana'a masana'antar mata ya zamana kenan bai dokuwa shine ne mai kara zance miki talaucin a gaskiya. Mm, kenan idan mata suna samu sun ka samu kamar jari hakan ga ko suna da kuɗaɗe su na kansu kina ganin cewar za a samu ci gaba fannin kamar fitowar su a dama da su kwarai ma mace in ta samu tallafi aka kama mata kenan tana da makaminta na ta. entreprise ta bude ta masana'antar ta ta san dai gata nan kenan in takara ce ma takara tana son kana da dan mayan kenka dan halin ka kana da shi ka fara da shi kamun ka ce in farti ta baka shi gyar kai kana da naka ma ka fara da shi to kamar yadda Habsu ta ce ta ce akwai batun kamar talauci talauci ma yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo birki ga siyasa ɗiya mata sosai ma talauci iya kawo cikas ga siyasa ɗiya mata saboda ba mu da abin kanmu ba mu da jari mai kwari irin na maza ba mu ayyuka wanda suke kawo mana kuɗi nan da nan kuɗi sosai sosai yadda ya kamata saboda mace da wuya ta samu kuɗaɗen da za ta zo ta yi takara ta yadda ya kamata a nan da ya kasan da wuya in kin gama mace ta samu wani matsayi lalle sai in siyasarta ta dawa mata kenan an so mata wannan wurin an so ta kai wannan matsayi dole kenan siyasar ta za ta ce mata to bari mu kama mata amma indan aljihun kanta ne za ta huddo da wuya mata su yi kamfan yadda namiji zai huddo miliyan ashirin miliyan goma miliyon talatin ya yi kamfan mace ba ta iya fuddo shi saboda ba mu da kuɗi isasshe kun gani talauci da aka siffanta shi a Nijar ma siffa huskan mata aka bashi kuma musallin ma mata na karkara nan ne inda talauci ya hi kamari kenan wannan ma babban abin da yake hana ma mata ruwa gudu ne vraiment akwai matsala kamar ko akwai wani hoɓasa da ici ofishin naku yake don ganin cewa an yaƙi talauci na ɗiya mata kamar akwai wani kamar haɗin kai ko wasu abubuwa hakan ga mine ne kuke daga ɓangaren ku don ganin cewa an tallafa ma mata wanda zai ba su ƙwarin gwiwar shiga siyasa lalle ana ba mata jalli saboda a sannu-sannu ake tahiya ana ba mata jalli ana musu horo ana waye musu kai bisa menene siyasa kaka ya kamata su yi zaɓe a siyasa kaka ya kamata su shiga cikin siyasa gadan-gadan saboda in ka shiga cikin siyasa ka san da aiki ne za ka yi tukuru kenan ka ka tsaya wuraren nan na baya kai ma ka je ka kama gaba inda maza 'yan siyasa suka kama gaba kai ma ka kama a dama da kai sabo in kullum baya za a tsaya har kullum mun tsaya baya kenan ministan mu da kowane lokaci iya waye ma mata kai iya waye ma mata kai bisa kan kowace mace ta tsaya gadan-gadan ta nemi sana'a ta nemi jari ta yi aiki kuma akwai lokutan ma da yake ba mata jari su juya saboda su samu abin da za su kore kudan bakin su kuma a tsammanin zuwa gaba su ma za su arzikin su zai bunƙasa har su kai suna yin kamfanin su da su da kansu to kaman daga har yanzu ofishin naku mai kula da walwalaɗiya mata da kuma kare yara ƙanana kamar uh, waɗanne irin matakai ne kuke ɗauka don ganin cewa mata sun fito da kwansu da kwalkwatarsu an dama da su fannin kamar yadda ce miki babu wani mataki wanda ya wuce mu yi musu horo a yi waye kai saboda a shayo hankalin mata su huto su shehu ƙuri'arsu saboda in ba su wuto suka shehu ƙuri'arsu ba kenan baka zama cikakken ɗan ƙasa ba kana kana kayi kartinka na zaɓe kenan ka ci albarkacin wannan kartinka na zaɓe ka je ka zaɓi wanda zai kama maka wanda zai maka iko yadda ya kamata wanda zai kama maka unwani cikin ƙasarka kai ma haka ci unwanin nan to kamar ina mafita game da kamar eh, wajen aje takara ko kuma yin eh, mata suna fitowa su aje takara kuma mata suna fitowa su je su yi zaɓe yadda kamata kaman akwai wasu kaman kamar akwai wasu waye kai da kuke yi ku daga bangaren ku na ganin cewa matan nan sun hutu don saboda bunƙasa su menene kuke don bunƙasa ɗiya mata fannin siyasa kamar yadda nace miki hajiya tila ke ma shekaran jiya tare da ke muka wannan aikin na waye kai kenan kin ga ministar kin su da kansu sun fito sun waye kai saboda mai mashawarciyar ministar kinmu da kanta ita ce ta yawo tare da ke muka yi aikin nan kin ga yadda ake yi kenan muna kwatanta ma mata ga yadda za su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali cikin lumana kuma su san wane ne za su ɗauka ka su bari wanda zai zo ya yaudare su wanda gobe zai baka wani abu kalilan kai shekara hudu ko shekara biyar baka iya zuwa ka ce ba dan mi ba amina haka gaba dan mi ba amina haka ba saboda ka rigai ka saida ƙura'aka kenan baka da wata abin da za ka waɗi kenan muna jayo hankalin mata su tsaya su nutsu su zaɓi wanda zai musu aiki wanda suka can lalle shi wannan mutum in muka zaɓe shi ko ku wannan mace in muka zaɓe ta za ta tsaya tsakani da Allah ta yi mana aiki mu bisa wannan ne muke janyo hankalin iya mata saboda ka aje ai zaɓe gobe a komo ana kuka kenan muna so wala kenan muna so a zaɓa muna mutane na gari kenan dole ku sai an dama da mata to batun wannan kaso na ɗiya mata fa to wannan kaso na ɗiya mata kamar yadda muka yi a da aka waye ma mata kai an kwatanta ma 'yan siyasa wannan duka a cikin bangaren siyasa yake kenan kuma eh Eh, mashawarta eh, mashara'anta inda ake kai a ajiye takardu na parti-parti politik sai sun yi bincike sun gani wannan kason na mata an bi shi saboda kawa an yi shi yadda ya kamata in aka ga baka yi shi ba yadda ya kamata kenan za a da maka takardarka sai ka dama da matan nan na cikin partikin ka ka sa ka san su tukun takardun nan naka za su wuce hmm, kamar menene me ake nihi da shi wannan kasan kamar don a ba mata dama su shiga cikin fagen siyasa saboda in ba haka nan ba wasu da za su ta yi maza zalla ne za a rubuta bisa girgamkin nan a kai wurin shari'a a gani a ce ya wuce a'a to yanzu su ma jujojin kansu ya waye sai sun yi bincike sun gani in an bi ka'idodin nan da aka ka'ide bisa wannan kason na mata in an samu su kana takardunka suke wucewa. Sai mu koma gare ki Hajiya Rabi matsayinki na wadda ta aje takara a fuskar jihar Agadez ko akwai wasu kalubalen da kika ci karo da su kafin ki aje takararki? Babu kalubale ko guda ban ci karon da kalubale ko ɗaya ba sai dai cin gaba tun da na ce zan aje takara tun kamun in aje takara mata suna bi da ni ki aje takara kin iya ki kama mana incinmu. mu kenan tunda matan da kake jagoranci sun yi tsaye sun yarda sun sa ka gaba kenan baka je kurajen su shi ya sa muka shiga gaba kuma lokacin da ake proposition ta aje takara manya suka bada ni a komin na ce a'a na fusa muryata ta je nesa in na tsaya komin kamar magana ta daga nan ne cikin komin kin agadas kenan amma cikin jiha har mata na karkara suna ciki kenan in muna cikin region conseil regional shine yake doke da komi na jihar agadas kenan nan kana da incin magana da kowace mace za ka amso mata hakkinta mata sun sani muna kokowa domin su kullum an zo kamfani da an zo kamfani muna gaya man manya mu ce musu to a bar manca da mata a bar manca da mata don mata su ne suke da bakin kokarinsu suna aiki mace take da incin ta shiga gida-gida ta nemo abokanta su zo su ta jayo su su su jayo waɗansu su mana vote ko mun kere su su amsa kira namiji bai da wannan inci shi yasa muna taro sai mu maza kaɗan ne mata da yawa shi yasa muke so mu kwato matan nan incinsu matan nan yawancinsu sun yi lakwal suna na babu aiki babu halin su yi sana'o'i kuma in ba su da ma diplom suna da ɗiya ka zo ka bauta mashi farti shekara nawa kana jiran wani dan sakamako amman shiru wataran shi yasa mun kire su ma suna zuwa amman suna dan sanyi-sanyi to mu kuma muna ba su kwarin gwiwa mun kai kukan wurin manya shi yasa wataran bara muka yi taro babba a Niamey na duka Parti International Socialist suka gama na Afirka. Tarayya a yi da matan tarayya da matan Afirka Socialist. Mu muka samo luwa surle kota na 25 mm, kashi 25 bisa 100 ai da 15 ne. To kenan kun gani ba matan tarayya ba kaɗai muka samu ma wannan inci mata duka na Nijar da sauran mata na sauran Parti Socialist. kenan shi irin wanga abu shi ne muke so mu shiga wuri da za a dama da mu don saboda mu kwato ma mata su. wani irin canji ne za ki iya kawowa ko kuma gurinki idan kika ci zaɓe in na ci zaɓe da an yi magana ni kuma za na magana domin mata matan nan insha Allahu mun suna jina su ashe hankalinsu sai mun kwato musu hakkinsu wannan biya da suke mana insha allahu ba ta zama banza duk hanyar da ya kamata mu bi mu taimaka musu nan ko can insha Allah za mu biyar ta mu taimaka musu parce sun yi merite sun cancanta a taimaka musu To madalla Hajiya Rabi mun gode. Sai mu zo gare ka Malam Salif eh, Manzo. matsayinka na mataimakin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a fuskar jihar agadis jihar da sini kamar waɗanne irin matakai ko hanyoyi ne ke ba ma mata ƙwarin gwiwar aje takara kamar maza a lokutan zaɓuɓɓuka to madalla eh, ai mata su doka ta ba su damar su aje eh, kandidakinsu a kowane farti eh, constitution ta ba su ma damar yanzu ko takin da suka tambaya ya koma 35 cikin kashi 100 wanda in liskin ma zaɓe babu kashin wannan na mata a ciki za, ta zama ba liskin kirki ba za a zubi da takardu kuma mata yanzu ai an gane a niger sun yi maza yawa kuma sun jima ana cuɗa tare da su a cikin harkokin siyasa kuma lalle eh, eh, kukan mata mu mun san shi saboda kaga mace kukanta tsakani da Allah take hutuwa ta hudi maka babu kare kare ba kamar irin mu ba maza wanda mun saba da irin wannan wanda abin da muke ca demagogi kamar irin kawai dai mu yi zance na siyasa amma ita mace za ta huto e, eh, kamar uwa ce uwa ko duk wanda ya ce uwa ya san akwai yara bayanta uwa kwa bata barin yaranta to shi yasa e, su mata aka ɗauka musu mataki wanda zai ba su damar kawai su shiga cikin kowane kashi na cikin zaɓe a cikin ƙasa da zaɓen wannan da za mu yi na hari na jiha da zaɓe na eh, majalisar dokoki da ma shugaban ƙasa to allah ya sa dai bana babu wadda ta ajiye eh, kandidatirkinta a wajen shugaban ƙasa amma tahiya ce ake tahiya wataran sun yi sun gani kuma shi in kai ba ta za a yi ba dole sai an zaɓe ka a'a incinka ne ka aje kuma incinka ne hallo in ba a zaɓe ka ba ba dole ba ne haka ne to kin ji To kamar waɗanne irin matakai ne kamar seni ta ɗauka na ganin an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da gaskiya? madala to shi dai seni muna cikin fanni na hari, fanni na hari wanda muka kakkawa duka waansu jam'iyoyin seni wanda suke cikin Dabor na jiha muka kafa kungiya wadda za ta kula da zaben gaba ɗaya wanda ake a cikin jiha wadda ake ta seni regional muka kawa ta da aka kawa ta ta ba da damar duka wa'annan aka kakkawa wata seni wadda take cikin komin komin su ma wanda suka je da suka je suka fara aiki ma suka kakkawa wa'annan komiti wanda za su raba kart director to a yanzu a zaman da ake yanzu wajen kashi tamanin na kart an raba su kuma wa'annan komitekin babu komitan da bai aiki duka komite na kula da raba kartoti wanda su wa'annan ƙananan ƙungiyoyin seni na cikin komin komin suka kawa su to suna nan suna aiki kuma dare da rana suna aiki suna son mutane su ɗauki kartotinsu saboda zaɓe kuma ban da wannan seni a yanzu zaman da ake yanzu duka a nan cikin jiha mun an kama na kayayyakin zaɓe duka wani material electoral wanda ake cewa da su wani irin da su wane duk gaba ɗaya wannan kayan zaɓe an kama da su cikin ƙasa suna nan cikin abin ga muka ajiye sa a wani entrepot bakin wajen farmasi wannan kenan kaya mun yi reception nan su na, gaba ma wanda kale ka mana matsala zuwa kamar bilma da ke tana da nisa tuni mun aika musu su kuma cikin 'yan kwanakin nan kowanne a sheminan ga za mu tura musu kayayyakinsu saboda duk firizidan firizidan wannan da aka kawa na cikin eh, cikin jiha na yan komin komin duk suna can suna aiki ko firizidan ya gusa akwai mataimakin shi vice firizidan da suke kula da wannan abun. zaɓe mu bakin mu ƙungiya ce da muka hudu muku wadda mai zaman kanta babu wanda yake ikonta yan siyasa tsarin su daban siyasa su daban mu ma mu mu kula da zaɓe baki mu kula da zaɓe duk abin da zai shahi zaɓe mu ne za mu kula da shi amma wajen harkokin resulta kun san cour sunan ne take kawa shi da tribunal de grand instance wannan kamar na cikin na cikin jiha amma mu dai duk tsare-tsaren da za a yi a yi zaɓe to mun ɗauki mataki mu tsara zaɓen wannan ya ta yi kowa da kowa ya huto kuma kowa ya je gurin zaɓe ba tare da ya samu wani kalubale ba To Madalla Salifa mun gode ina ga lokaci na hararan mu a ƙarshe ina da tambaya zuwa gare ku malamai maza da mata a ganin ku ta kaka za a kawo gyara wajen shiga mata siyasa da ma yadda za a za su yaƙi matsalolin da suke cin karo da suke da ke hana ruwa rawa da ke hana su rawar gaban hantsi zan fara da ke Hajji Hafsu. abin da to da mamma da zana ce muku kungiya kuma dama ne a cikakka siyasa ce da mamma tun da farin ma siyasa da aka fara ta tare da mu aka fara ta muna ciki tun da aka ce takardun zabe sun zo muka tashi mu masu kungiyoyi muka ta da mata da kwana kowa ya ja ya kama kartikin shi ya adana ta duk mata muna ta waye musu kai inga sabga ne inga wajen rasuwa ce inda aka gamu dai da mata duka muna gaya musu kowa ya ce ya kama takardun shi na zabe karta lantarkin shi kowa ya je inda an shi take je kama ya zo ya adana ta tarar zabe kuma a fito ka a je a ce a zamana sai lokaci kaza ka je ka zabi incin ka yanda kake son shi abinda a cikin zabin ka zai ka je ka yi shi kakka ce wani haka ya rike maka karta lantarkin ka yan suna wajen ka kowa muka ce mishi ya rike kayan shi wannan mu waye musu kai da shi mata kullum muna cikin shi tun da aka kawo su kina ga idan aka yi haka za a yaƙi eh, wannan matsalolin da suke cin karo da su da ke hana musu fitowa harkar siyasa ina dai an yi haka nan kowa in aka bar shi bisa incin shi yadda yake son shi yadda yake cikin abin da yake cikin zuciyar shi mutum wannan ina tammaha za mu cimma gurin mu dukan mu kenan mata kowane in ya je kama takarar shi ya zo rike ta ya samu ya yi incin shi da kanshi kai incin wani wanda yake bashi wata umarni ya maha za mu samu abin da ake ma ake ake burin da ake nema duk za a cin mishi. To madalla sai mu je gare ki hajiya rabi a ganin ku ta kaka za a kawo gyara wajen shiga mata siyasa da ma za su yaƙi matsalolin da suke cin karo da suke da ke hana su rawar gaban hantsi. Na ɗaya dai abin da ke sa mata suna cin karo mata ke cin karo da matsaloli wurin harkar siyasa. Na ɗaya waɗansu maza ne waɗansu ba su barin matansu su fito su yi siyasa kenan muna son maza su waye ma 'yan uwansu kanu siyasa don mace na siyasa bai sa tafi ƙarfin mijinta ba don mace na siyasa ba wata matsala mace siyasa da ba kullum ake yinta ba kenan namiji in ya baro ma ta shiga siyasa shi ma watar amfanin shi ne in bata samu amfani ba kanta dan ta samu amfani kenan shi ma amfanin shi ne kuma abu guda talauci ba a siyasa da talauci sai an ba mata jari su yi gwagwarmaya su samu ɗan abin da suka rike ga hannunsu kin ga yanzu kamar misali mace in tana da ɗan halinta in ta ce na ta yi siyasa mijinta bai hanawa fa ya san abin da tabbaro gida amma in ba ta da komi nan ne fa iko yake ba ki zuwa kin gani ko wannan mun gano shi kenan mata su da kansu ne za su tashi tsaye su nema ma kansu incin kansu su shiga siyasa su yi gwagwarmaya kamar kiran nan da muke musu kullum suna fitowa su ƙara fitowa kuma su yi ta takara su yi ta waye ma 'yan uwansu kanu kuma su maza a waye musu kanu wannan shi zai sa matsaloli su rage amma daman matsalolin da dama mata sun gane fa suna fitowa. To kaman ban gimshi lumfashin ki ba Hajiya mm. Rabi. Mm. In an duba za a ga cewar kaman a wasu lokuta don saboda kamar mata mai eh, mata su bar hitowa ana dama da su a siyasa sai ke ga maza a wajen ɗaukar wasu sharori ko su eh, eh, batutuwa haka na ci gaban farti sai ki ga sun tsara su a cikin sama lelen dare a lokacin da ita mace ba za ta iya tabaro ba me za ki ce wannan fari wannan shine ai matsala babba kin ga yanzu ko taro ake in muka yi taro da marice muka ce dai sazzar a dizittar ba mu samun mata tunda kowace na tsoron mijinta ba ta dafa mashi abinci ba ta kamo hanya ta wurin taro wannan matsala ce guda sa'ad da muke samun mata tarazzar kyanzar sa'an nan ne to wannan kuma ai duk an gane matsalolin daga wurin maza to wanga taro na tsakar dare na marice ma ba a samu mata balle tsakar dare wannan shine na ci a waye ma mata kai maza kai wannan su bar dakanta da wannan ko mace ta fita tsakar dare bai komi mana amma kuma a zan shawara lokacin da take gyara mata sa'ad da suka iya participate eh, to kamar yanzu in an duba za a ga kamar matan na kuka kwarai da kaman wurin ɗaukar wasu eh, kamar yanzu a ce misali wajen rabe-raben eh, wasu abubuwa hakan gana cikin farti ko wani biro ko wani abu haka dai ko kuma ɗauka wani mataki haka da farti zai ɗauki mataki maza za ki ga za su zo su ɗauki wannan matakin ba tare da eh, kamar shawarwarin mata haka ji an ce a wance ba su zo ba an kire su ba su zo ba kawai ai ba da su ba me za ki ce wannan waje wannan in suna yin shi manya su saurare da kyau in suna yin sai su rasa mata kullum gaya musu muke in an yi taro sai mu kudi ba ku nawa ne ku kilga mata ku gani kenan shawarori a barin su banda mata in suna tsoma bakin bakunansu za ku ga hasken ku amma in kuna ɗaukar shawara ku kaɗai mata suka gane ku kaɗai kuka ɗauki ne ake cewa matakan ga in suka jaye ya za ku yi sa'ad da ku kuke da bukatar su kenan wannan muna gaya musu shi kuma sun gane suna yarda da haka nan mu dai wajen mu sun gane uhuh. madam barira kina mataimakiyar daraktan ma'aikata mai kula da walwalar ɗiya mata da kuma kariyar yar kanana. to wani kira gare ki ga ɗiya mata yanzu gashi zaɓuɓɓuka za su zo akwai 'yan takara mata na agarisir suka aje takararsu a fannin e, zaɓuɓɓuka na kananan hukumomi da kuma na jiha da dai sauransu to ni kiran da nake da mu huto gaba ɗaya mu kwanmu da kwalkwatanmu wanda suka kai zaɓe wanda suka san sun yi rajista na zaɓe kowace ta huto ta yi zaɓe mu yi zaɓe na tsakani da allah matan ga in mun san za su yi muna aiki mu yi zaɓe mu tsaya mu dawa musu mu kama musu shi wa zaɓe ba shi kaɗai ba ne aiki lalle na zaɓe ka koko na zaɓe ki kenan mine ne in na zaɓe ki na kai ki cikin hilin siyasa na kai ki cikin eh, komin komin cikin kwansai ya kamata a cikin kwansai ne zan gwada miki ina son ki lalle a nan ne zan yi kaka miki shawara a nan ne zan kama miki aiki in kwatanta miki wance in kin yi haka mu haka muke so kalki haka ga abin da muka ce miki tun lokacin kan mu zaɓe ki kenan mu ne za mu kama maka amma in muka zaɓe su muka kai su kwansaye suka zamana tallafa musu ba cikin kwansai kenan kenan kamar mun sarkafa su ne mun bar su kawon reto ya kamata mu bi su sau da kawa mu ka musu shawarwari na gari wanda zai fidda duka mu duka komin komin na cikin jiha kenan wannan ne ni kiran da nake mu zaɓi mutane wanda muka san za su yi mana aiki kaman wani guri ne a gare ku matsayinki na mace wani guri ne gare ki wala hauri ina so cikin kwansai kwansai kin nan in ma ba a yi maza goma mata goma ina son haka nan guri na mu yi farite me har yanzu lokacin bai kawo ba na sani me guri na ne mu zama daidai daidai saboda in aka yi daidai daidai da su kenan nan za a fafata sosai amma yanzu ko zaɓe aka yi sun yi mu yawa aka ce daga hannu suna su ashirin illa muna mu kwara uku ko biyu kenan sun yi mu sun rinjaye mu ko su goma sha biyar suke muna mu goma sai sun rinshaye mu amma aka yi faritan nan tana yi wa wani daga cikin su ma ya komo cikin mu kenan sai mu rinshaya shine gurin mu amma lokacin bai yi ba saboda mace ta san ciwon iya mace yau kowa ya sani mata menene suke shiri a ba su jari a ba su ilimi bisa kan aikin da za su yi bisa kan sana'ar da za su yi in aka ba su jari aka waye musu kai aka ba su ilimi bisa kan sana'ar nan za su bunƙasa saboda mun gani lokacin nan ai kun ga artisana da fata ne kawai suke aikatawa in aika suka aikin nan na fata aka kai shi kasashen nasaru nan adda kwai kenan sai a yi kashin fatan nan tana iska in ta kai wani lokaci amma da aka so su bunƙasa sai aka kawo musu mashinoni wanda in sun yi aiki da su wannan iska na fata tana huta kenan kun nan an tallafa ma masu aikin fata to irin waɗannan tallahin ne muke so in wata mace ta hau kenan ta diba ta gani in eh, mashin mashin za ta kawo musu na niƙa ko na sirye cikin karkara mata talakawa ne in an kawo an ajiye musu wannan mashin mashinkin babu yadda za su yi su girka ta kenan sai dai ta yi katsatsa ruwa iya ba ta kashi tana aje su hanya amma in aka kawo musu mashin ko ta sirye ko ta nika a kawo musu a girka musu ita a kawo musu wanda zai fara koya musu a musu formation a yi musu formation cikin yaransu wanda za su zo su koyi aikin nan na mashin kenan matan nan da suke cikin karkarar nan za su ci amfanin abu. amma an baka abu baka da kuɗin sarrafa shi kenan kallon shi kawai za kai. to mu shi ne muke so duk macen da ta hau idan ta bada taimako ta bada tallafi to ta bi shi sau da kawa har ta ga tallafin nan yaya ya kasance mi ya kawa da ta bada kaka yau na ba da tallafi nan da wata shida ko shekara bari in komo in gani matan nan wani irin canji suka samu cikin rayuwarsu sai ana bi sau da kawa idan ba a bi sau da kawa ko mi zaki ba mace ko mi zaki ba wanda bai da shi baka ba a da da ake so amma in suka san yau na baki shika hamsin na baki lokuta in zo in gani sanayin nan da kike ina kike kin bunƙasa ko kin ragu in kin bunƙasa kenan daɗi zan shi in ƙara miki in kin koma ƙasa kenan sai in ta in yi tunani wannan baiwa Allah mine ne matsala mi ya kamata in mata saboda nan da wata shida ina komo in ga ta hau bisa to wannan ne ya kamata ma'aikatan mu in sun hau kenan duk abin da za su yi a yi bi sau da ƙawa kuma duk aikin da zaka tallafa ma mutum ka ba shi ilimi cikin aikin nan saboda kin zo kin ba mace yalla tuya kosai take ya kamata ki ba ta farmasiyon bisa kan wani irin mai za ta yi amfani da shi wani irin wake za ta yi amfani da shi ki gaya mata duka doza jikin komi kenan kin waye mata kai yalla a cikin wannan a travers yaya za ta buga kullun kosanta tunda akwai mutane wanda sun gwanance cikin shi yalla ita kullun ta yi kosan ma tauri yake ba ta samun riba kullun asara ne take ciki amma aka yi formenta aka ba ta ilimi cikin wannan sai ku ga in aka zo wata rana ta yi nisa in restoration ne ake yi kakin a baka ko an bude maka an baka kuɗi na ka buɗe restoran kenan ya kamata a yi maka formation a kwatanta maka kakane za ka ci riba abin nan in salon da kwafira ka bude ma 'yan mata kai abubuwa da yawa hashil dai hajiya tila ni dai in son samu ne duk abin da wata iya mace ta hau za ta tallafa ma 'yan uwanta mata ta waye musu kai ta ba su ilimi a bi sau da kawa wannan shi kadai zai fidda mata To Malam Salifu Manzomi za ka ce dangance da matsalolin da ke hana ma mata fitowa su yi siyasa ko kuma su aje takara. Mm, to, shi dai aka ce waka a bakin mai hita ta yi daɗi. Wannan uwayen mu mata sun haɗi duka abubuwan da yake ci musu tuwa a ƙwarya. Kuma bin musu gardama ba daidai ne haka ne suka gani kuma haka za su kaɗa su je sai dai mu abin da za mu ƙara musu cewa da kokowa za su yi ta yi lalle a birni wannan abin yanzu e, mutane sun gaggane mata suna shiga cikin harkokin zaɓe to inda ada akwai babbar matsala mata na ƙauye sai sun tayi ga ƙauye sun ƙara waye musu kai saboda har yanzu mace ta ƙauye gaskiya sai haƙuri inda aka kai ta kamar tumkiya take da inda mijin ya juya da ita haka na bata ma so ta san duka me yake ciki don sai an je ga wajen ƙauyen nan an ƙara musu eh, waye kai sai a gani ya ne za a yi a tahi gaba ɗaya da su saboda can ma mutane da kuma kuna buƙatar su shi dai abin da za mu yi kira ga cewar da ke babu farti kaɗai na mata ba a barin shi doka ta hana a yi farti kaɗai zalla na mata a cikin ƙasa ko farti zalla na maza to kowa ce gare su matan nan su kutsa da irin basira da Allah ya basu su su kwatanta su ma da su za a yi kuma su zama su ne za su hudi a a cikin ƙungiyoyinsu na siyasa e shi ne dai muke kira gare su su matsa su gani inda za su shiga cikin takara da su To mun kawo ƙarshen muhawarar tamu ta yau da ta duba batun niyyar ɗiya mata na agada sojan shiga su siyasa a zaɓuɓɓuka masu zuwa kun ji matsaloli da ma irin hanyoyin da ya kamata a ji don magance waɗannan matsalolin daga bakin malamai maza da mata. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen muhawara a madadin dukkan abokan aiki na na studio Kalangu da suka taimaka mini wajen kammalo wannan muhawarar da ma mu da muka gayyato a ɗakin magana na tashar Nomad da FM. Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan muhawarar.